biyan saluto da yawa ka saluto ne ko ya sa ba sa Thank you. Gracias. Kawe wei a yɛhu sɛ kaa wei a yɛhu sɛ ɛsi hanom yi ɛnyɛ ha na kaa na ɛwɔ ɛwɔ roadside nti na explosive no ɛblaste e saa no na ɛpagya kaa no de no bɛsi ha nti kaa wei nyɛ adeɛ ɛwɔ kurom ha ɛsi kwan ho explosive e e na ɛpagya no ɛde no bɛsi ha yeah ɛblaste no na bumini na apagya no de bɛsi ha ɛno nso na akɔndɛm kuro no nyinaa ha nyinaa akɔndɛm no Bakin garin, bakin garin ke gaba. Eh. Bisa, ipenya bisa masam. sɛdeɛ ɛbɛyɛ kɔduru baabi a yɛsɛ yɛka no ha sɛ baakɔ yɛ general no nti ah, yɛbɛka no twi na obi a wɔbɛtie bia na wate nka adeɛ no ɛsiiɛ no ɛnyɛ sɛ ebi a car no bɔ fam ɛyɛ explosive car ɛna ɛrekɔ nti ɛrekɔ no mu ɛno na minefoɔ de yɛ blasting na yɛfrɛ no explosive tibɔhu sɛ abɔhu car bi a yɛatwerɛ ho danger explosive biara no ɛkyɛ sɛ ɛyɛ saa nyama no na ɛwɔ mu a wɔde yɛ blasting nti kaa no ba no ɛbɛduru kuro wɔ ne finfin hanom no ɛna moto moto bike yɛ overtaking nti ɔyɛ overtaking no the next car no ɛka no nyɛ pradea moto moto moto ankasa bia no no no ɛyɛ bmw moto nti na ɛtaakye no na ɛtoo no kɔhyɛ kaa no ase driver no deɛ anyɛ hwee ɔfiri bike no so nti moto no da fam na ɛretwi kɔ no petrol no gu fam na ɛsɔ gya ɛwɔ kaa no ase nti no driver no ɛhuu saa no ɔsiiɛ na ɔka kyerɛ ndɔma no sɛ obiara nyɛ den ndwane nti no egya no da kaa no mu a bɛyɛ 29 minutes ansa na ɛsirodu nti ɛyɛɛ saa nso no cars na a no wɔaduru hɔ no a na wɔsi ɔkɔ akɔhwɛ ade korɔ nti bɔhu sɛ ebinom kuta cameras ɛkɔ akɔtwitwa nti ɛsirodueɛ no ɛno deɛ ɛnyɛ easy nipa deɛ nipa ewu nipa nso apira nti no etu yɛ ha na ɛbɛkasa no pit etu amona kɛse paa amona kɛse a wɔde light pole wɔtintin kura si mu a ɛbɛyera nti wohwɛ a ɛna kɔntrata no yɛ den ɛwɔ fele no nti wohwɛ kaa yɛ sie a kaa no esi kwan no ho apagya no firi kwan no ho ɛde ba bɛsi ha nti wohwɛ ɛdan a ebubu wohwɛ kaa no a wohwɛ a yeah. nti wohwɛ a ɛdan wɔ ha a ɛbubu nyinaa no ɛsuro no ɛna ayɛ no nyinaa sa nti yɛkɔ yɛnim no yɛbɛhu dwumadi a ɔtumfo nyankopɔn ɛdi nti yɛkɔ nyinaa nso yɛbɛhu Aji, salam alaikum. Thank you. taki bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a ta tafiya ta tafiya kai yi abin da za ka yi duka ni na tun bayani duba gaban ka ta doka a ya sunan garin wasu sunan garin apiyate kuma karkashin local gamna na bogoso wannan abin ya faru to cikin garin muke nan dazu mai samari ke baku labari a tonanci ya ce mota ne da ke rika da kaya da ake blasting neman zinariya da shi to yana cikin tafiya moto ya yi overtaking to da bin ya wulga shi sai shigar da shi karkashin motan to shi sa direba da mai turin moton da alhamdulillah shi ba abin da ya same shi amma moton ya saura karkashin wannan babban mota shi sa ana ta tafiya ana ta tafiya tafiya ya yi tafiya she direba ga kaman wuta na kasa motansa she saya tun da ya sayan nan she ya sauka she ya fara koran mutane a yi nisa tun daga sukuru tun daga sukuru ya fara shiga ce kowa ya fita sukun wuri muka park mota da farkon saukanmu muka shigo nan shi sa da abin yayi haka minti ashirin da tara wutan ya kai wannan sunadarin wanda ake doka ana blast domin a samo zinariya da azurfa da shi shi sa a lokacin da ya blast bayan minti goma ashirin da tara shikenan inda motan ke saye ya tone rami wannan ramin ya kai polin da ake amfani da shi a lokacin da ake jan wutan lantarki sawo guda uku bi ma'ana kamar tsawon annabi adam kenan sittuna zira'a ka bude hannunka haka so sittin ramin da ya tone kenan shi yasa da shi ana nuna mana wannan ramin kenan bisa kan hanya kontrakta ke ta likewan ya zamo a gyara hanya dole emergency gyara ba shine abin mamaki ba abin mamaki nan shine ne she mota na sai can gaba shi ba mai mota an sayar da mota an sauka ya yi tafiyansa pickup fari an nuna muku da abin ya halba ya dauko pickupin nan misali inda ankara muke inda babban masallacinmu yake na kanda to ya doki abin da ya jayi cikin nima mota pickup double cabin to kuna gade garin gashi abin da gari ya zamo kenan abin da gari ya zamo kenan wannan labari na zuwa muku wani rabita na ainihin shababa ahli sunna wal jama'a a kasar ghana shi sa zo kenan mun je wuri wanda ke da kasan bi mana ina nufi wanda ke zama mazaunin shugaban kasa a nan muka je muka tattauna da shi suka nuna irin wahala da kenan. nan tsakanin inda shi wannan mc ke da nan ya yi kusan doke shi kamar dai daga can nima zuwa airport ko ya fi haka da kadan amma mamaki da allah ya nuna daga nan shine ya ce shi yana gidansa zaune daga can nisan kamar dai madina da airport gidansa ya girgiza har yana ga ko dai allah ya aiko masa baraku kun san baraku ko Shi ne tanda da ubangijin Allah in ya ga dama sai ya sako shi ya samu wanda yake son ya kashe shi bisa kan haka wai na mai ko shi ne can sha ka ce mai abin da ya faru shi yasa abin da muke gani nan yana nuna maka ba kai ka kiyasta mutanen da suka mutu shi yasa kasa na faman rufewa ne don hankali ya kwanta tun da sun mutu ba iya dawowa da su ɗan gulma suka mutu sosai abin ya yi ana koronsu direba shi yana fama yana koron mutanen garin nan lokacin su masu balayin phone android da 'yan yasunan shi apple da wane ne masu fonin zamani 'yan kormoto su suka zo suna dokan abin ana ce hei hei amma mai shan duka she ya sha she sa da dama an yi kiyama ta musulmai da ke cika allah ka tausaya musu ka sa sun yi rabon tafiya kuma irin wannan mutuwa mutuwa ne na shahidi idan mutum ka samu bukata ya biya allah ya sa a yi haka sa'an nan waɗanda kuma ba su da lafiya suna zubin hospital ana ta fama da su shi yasa yanzu gari dingin dingin waɗanda duka kuna ga gida da musulmai kenan mazauninsu ga motocinsu komi bai yi ka taba wani abu tsoron gani ma duba inda bin yayi daga nisa zuwa nan ga glass duka aka crack ta wannan shine abin da ke da hatari wayo to mu je wurin mai samari mu ji mai zai ce mana don na ga yana sai kama ko ni tarihi nan to masha malamina alhamdulillah am sɛ biribi a si siisia no ye ye brother ba ko yɛfrɛ no usman ono ni fie ni ti ono bɛtena ha no ɛna ni fie ha no ɔyɛ masalakyi wɔ hanom ɛno nti na ama yɛanante a yɛaba ha no nti yɛba kurom ha no mu a ɔmo masalakye ni nti na wɔhwɛ a masalakye no sili no nyinaa yiyi gu yɛ glasses no nyinaa bobɔɔyɛ wɔhwɛ mu nso atumi sɛ biribi a ɛfiri ba no ɛmu wa no so still anyɛ bɔkɔ saa ama yɛ nti sia no sils na wɔne nyinaa yɛ den asɛsɛ nti sia no deɛ mpanyinfoɔ aka no sɛ sisi yɛ kuro no ɔmo no nyinaa gu fam nti na ɔmo dwere gu fam a ansa na ɔmo asate sɛ ɔmo sisi adan no ama ɔmo nti ne yɛade sradeɛ de bɛtu yɛn mpanyimfoɔ anim ne sɛ ekuro no masjid nyɛ den enim nti yɛn mpanyimfoɔ bɛboa wɔn sisi adan no a yɛbɛnya masalakyi nso wɔ kuro no mu na afei deɛ ehu sɛ ekuro no ayɛ den edi mu kɔɔso yɛn nyinaa yɛnim sɛ islam deɛ beebi a wɔbɛkɔ bi a wɔbɛhu masjid wɔ bi na sɛ ekuro no ahyɛ ma nti sɛ wokɔ beebi na sɛ wɔnhu masjid wɔ hɔnom a sɛ ekuro no nhyɛ ma nti otumfo nyankopɔn nso nim sɛdeɛ ntira wɔn asan sɔhwɛ wɔ to wɔn nti ala ɔnyɛ ne yɛmfa ma yɛ nyinaa yɛda mo so ase alasunafo yɛ mpanyimfoɔ a mofiri akra bɛyɛ ne takɔ akoma ase a mɔbaeɛ yɛda mo nyinaa ase ɛdɔ a moabɛkyerɛ no ɛboro yɛ adwen na yɛnte aseɛ so because yɛnim islamfoɔ bebree ɔnom a ɔmo yi so sika de yɛ adeɛ bi a mfaso biara ni so mm. no so wei baeɛ moaba mode ka atu obinom ɔmo aba ma ɛdi ka aba hwɛ ansa na moba moaba yi nso moso mokɔ yi nso no mobɛsan aba yɛ allah subhana wa taala ɔmbɔ mo ho ban ɔde mu firi ha bisimilayi okodo alhamdulilayi masan bɛka yɛ ho so yɛ nsa ha bio bayan allah da yake akwai tasha na gaskiya tv wanda nan ne za a sa wannan a gani kuma su suna anin yare ne na hausa ina son anin eh, tarjama bayani da mai martaba mai daraja saidu wanda aka san shi a sankara shine mai samari sarkin samari kenan na bagosu gaba daya kuma mutum ne mujahidi mai aikin kansa don ya taimaka ma kansa ya taimaka ma waɗanda ke karkashinsa sa'an nan yana kokarin faman duk wani hakkin musulmi da ke anin cikin hukuma ya kwato ya kawo karkarar nan ba makaranta a cikin famansa ya yi hal yanzu makarantan kadan ya rage shi samu da honorable mun masa alkawali eh, mc afwan ya yi kokari ya karkare za mu zo mu taimaka masa sannan mu bashi musulunci insha Allah subhanahu wa ta'ala to wannan gida mun kai nan ne don tarihi da kenan shine anin kuka ji shi a tonanci bakin babban yayana malam sa'id sankara me yake nufi ya ce garin gaba daya musulmai na da yawa a ciki amma masallaci da suke alfahari da shi shine wannan don wannan gida da kuka gani shine Allah ya dan bashi sauki kadan she yayi gidansa she kuma anin masallaci to mashigan masallacin nike sayin ga yanzu haka shin duk ya lalace komi ya yi abin da ya zamo ga wurin alwala ga su dai to shi sa in sallan juma ne ko me za yi wannan shi sun wuce sun je can cikin garin bago su da kansa a masoron sallolin su da bauta nan ga suke yin shi to yanzu ma ba ma batun sallan da bauta ba yanzu suna neman masallaci iri biyu masallaci na farko shine current masallaci da za su yi sallah yanzu muna ce mai temporal masallaci kuma ba temporal masallaci a duniya in dai ka ka gina shi aka yi sallah kai yau ya saura kenan lokacin da ainihin a bawan Allah Madingo sarkinsu lokacin shine sarauta empire da ke gwagwarmaya da arna yana kasan anin Timbuktu ko ce kasan Mali inda anin aika farkon mutane da suka je neman asiran duniya kanin shi Abubakar ya je ya kai hal Amerika inda ya kai wurin sabida ubangijin Allah ya nuna ma duniya kamar musulmai mu muka fara ganin amurka ya je wurin nan da 200 ya sa'an nan bature ture ta Amerika shi yasa da shi ya je wurin kuma zai dawo ya yi tafiya sau biyu ne na biyu da za shi ya je da mutane 200 da suka kai wurin cikin kasar amurka farko abin da suka yi masallaci suka jina shi yasa da turawa suka shigo amurka farko abinda suka ga masallaci ne shi suka bisa kan masallacin ne suka yi bibiyan zane da irin yanayin masallacin sai suka gano kamar shekaru aru aru da ya wuce ashe an fito kasan mali ne aka zo ake wannan shi yasa baki a duniya halitta ne da ba irinsa halitta ne da allah ya jinjina mana halitta ne da Allah ya ba mu fahimta halitta ne da Allah ya ba mu tausayi halitta ne da Allah ya ba mu son zuna halitta ne da Allah ya ba mu son musulunci mun fi kowane halitta da balarabe da aka ba su anin annabi mu ba kake mun fi su Allah ya mana shaida ba ina ga ba Allah cewa law nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin fa qara'ahu alaihim ma kanu yu'minun inda an saukar da Qur'ani aka ba baki wanda ba samu balarabe ko guda ya imani amma da aka saukar da su da yake mu na Allah ne shi Allah ya ba mu dama me ya faru mun yi imani da su har mun koyi ilimin addini har mun san addini mun fi su kuma kakanninmu sun fi su iya addini me yasa nike oh. wanga magana ban shakka nan za ka zo ka ga sunan sahabbai in kana neman Abubakar cikin mu Usman cikin mu Ali cikinmu mu Muawiya cikin mu su wurin sun kaje daga sunan fulawa sai sunan bishiya sai sunan ruwa sai sunan dabban daji mai tuma mai tsalle to wannan na nuna muke son anin sahabbai na gaskiya shi yasa ina sai kan nan ina ce ma duk wani musulmi da ke kwarkwaran shi'a yayi maza ya bari ba aikin shi bane aikin wasu mutanen banza ne dawo nan na ce muku masallaci biyu suke so masallaci na farkon mun je wurin don garin ga dai ga shi nan dai gaba dai kamar dai misalin nima ne da mamu bi girman garin da nake gani shi yasa za rusar da garin duka wa domin ramin da abin nan ya gina nan abin da ya bari kasa Allah ka dai sani shi yasa ba baka dama ka zo ka wani dubara dubara a za a juri garin duka a zubar sa'an nan kowa a zo a yanka masa daidai inda yake fara amma halin yanzu shugabancin gana an je an samu su wuri aka kwalkwale wurin za su zauna a cikin tanti tanti za mu je wurin ku gani shi suna son masallaci tempura wanda za su yi sallolin su biyar su yi sallan juma su dinga daura aurayyan su su ci gaba da rayuwa kamar kan da dama suke yi ta amma wannan masallacin in Allah ya yarda rabitat shabab ahlus sunna mun doki wannan masallaci in Allah ya mun je mu duba girman su yanzu yanzu nan za mu ba su kudin foundation su sama da dan Allah madaukacin sarki sa'annan mu ga abin da ke nan gaba in mun je lalle za mu zo a cikin halin gaugawa domin a karkare wannan masallaci shi yasa tunda mai samari na nan za mu ba sa kudin foundation Allah da mun kai wurin a soma shi gaba da cikin halin gaugawa domin ba wuri shi masallaci in masallaci ta sayu to gari ya sayu shi yasa za mu soma da shi ne domin arna su gano kamar mu bauta ya dame mu banda bauta ba wuna shi yasa su batun na za mu zauna mai za mu yi kaza kaza ya dame su don zuma an ce za gina musu wa za gina ma pentecost za gina ma ko mo muzandibo ko wane ne ba san wa za gina ma ba amma mu mun an gina guda kowa aka gina ma shi za mu je mu yi wannan da dan ubangijin Allah masallaci na biyu shi sunan shi tambaye masallaci ana cikin kakarye garin kun ga daga can ana ta yi da an yi an kare mun zo nan mu nemi senta mai kyau mu sai mu biya in ya so waɗanda ke son su yi masallaci mai tarihi lokacin ya rage gare ku ku masu iko da ku muke in kun yi Allah ya ba ku lada in ba ku yi talakawa sun yi dama Allah na son talakawa ya fi ku shi yasa Allah ya sa mu kare lafiya Allah tabbatar da alkhairi sarki mun gode maka irin lokaci da ka bata ka kai mu wurin sarkin zango ka kuma kai mu wurin anin sarautan arna ka kai mu wurin manyan hukuma har muka zo wurin yan sanda aka ba mu wannan mutum ya zo yana yawatawa domin yana nuna mana daidai kun ababa Allah ya anin linka maka alkhairi sama ga haka ya sa rabonka ne na aljanna ya kara walwale maka saukin arziki karafe kake ciki Allah ya kiyaye ka da mugun karfe Allah ya kiyaye ka da mugun iska Allah ya kiyaye ka da mugun ji Ladiji haka dukkan wanda ya taimaka mana ko da ruwa ne ko da fesuwa muka taso ankara muka kai nan akwai wasu sun ba da riguna wasu sun ba da anin shinkafa kan da ka bayar shi haka muka haza shi muka kawo ba mu anin aje shi ba mun yi mu raba can mu cinye ya so mu zo nan mu sai wani amma a'a tun da ka ba da shinkafa to kamar zakan kono ne a kai shi haka nan a bayar mun kai wurin nan za ku gani da yanzu mc ya ce yana zuwa ya so mu da shi duka mu hadu a site shi yasa Allah ya mawadanga bayun Allah albarka gobe aka ce za a nin tattara kowansu a koma wurin amma mu ba mu da gobe da yake yawan ga muna sayen ga ya kamata kan a ce nan zuwa awa biyar shida mun kai Ankara kuma tafiya ne mai so Allah dai ba mu ikon tafiya don muna da wazi yau rabita na shabab ahlus sunna a kasar Accra shi yasa Allah da zamu koma amma ba da jima ba kuna gama foundation abin da ke sama ya kai shugaba na matasa kalabarta mana in Allah yadda za ka gane mu kamar sun sun hudu hudu na annabi Sulemana insha Allah ta'ala a kware kuwa su ke komi yanzu nan gada muka zo talakawan su suka kawo mu wallah akwai masu kudi da suke da biliyoyi za su iya daukan wannan cikin sauki amma mutum nawa kuma sun ji sun gani abin da ya sa Allah ke son talaka duba masu kudin fa ba su son talakawan fa in yana wucewa da kudinsa da mota bai gaida talaka amma ya gama kudi dan wansa ya sai ya gaida shi amma bin mamaki in ya fadi ya mutu farkon gawansa da zai kwanta wanda zai fara zuwa wurin talaka ne gina kabari talaka ne abi aje kabari a bisa shi makabarta talakawa ne su masu kudin suna gudu na daga nisa shi yasa bayun Allah addu'a da zai kayatar ka ga mai tunna kuka don mai kudi ya mutu talaka ne domin yana tunawa da alheri daidai masa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka rayar da ni taraka ka anin tayar da ni ka kashe ni taraka ka tayar da ni cikin al'umman talakawa ka shigar da ni aljanna tare da su mai yasa domin talakan ya tashi duniya za shi ne straight ya shiga aljanna wahala bai da yawa kayan shi bai da yawa amma mai kudi ya tashi fatuwas kenan nan a tambaye shi ya saci wani ya sata kaza bai biya wani kudin aikin shi ba bai biya da raba ba bai biya penta ba bai biya mesin ba bai yi kaza ba kowa na ta karba daga hanya shasa wannan fatuwas nan she talaka ya shiga aljanna 500 years sa'an nan mai kudi ya shiga wannan hadisi ne na manzon Allah to in dai sun riga shiga ashe lalle kan suna da ainihin soyayya wurin Allah ya fi kowa kai annabi Muhammad sallallahu ya ce ma duniya abghuni du'afa'akum ku so ni manzon Allah wurin soyayya na yana wurin talakawa fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ana ba ku daraja ne a daukaka ku a ba ku wadata da waɗannan talakawan shi sa inda ba talakawan da Allah ya fi shanin kowa ta shi sa bayun Allah amma masu kudin muna da kadan waɗanda Allah ke sa musu hannu ubangijin Allah kada ka manta da su kullum kamar irin mai gidan gaskiya TV wanda za ku gani wanga a wurin kuma ku ji mai ya faru wannan bawan Allah ni ban san shi ba ko iska ne wurin taimako to Allah ya kara masa Allah ya bamu ire-iren su biyu uku hudu gana za mu ga sauki a ko ina sa'annan kuma muna ce ma wasu mutane kuma na bar wasu masu kudin na gajiya bara yayi yawa bara bara yana ciki masu kudi ke gudu in ya fitar da kansa ka gane shi yau ya zo ga kariya yau ya zo ga kariya wadanga kariya ya ki gane muna cikin number one ko kasan waje a sa hankali khususan almajirai iri na musa hankali duk kudi da za ka karbe shi in dai ba addini za ka yi ma aiki ba je da karfinka ka yi aiki ka ci ya fi maka alkhairi wannan shine abin da Allah ke so shi yasa ba wanda Allah ke daraja sun ji ma aiki yake wanda ke ci da hannunsa ka yi wahala ka ci shi yasa don Allah wannan barabaran nan a duba a bar shi da wani style style hanyoyi don a kare lafiya wannan shine zancen mu na karshe muna kara damka addu'a zuwa ga anin malam ah, mai sunan shi Sa'id kof insha Allah ta'ala sarkin samari da irin wannan fama da ya mana da kuma ah, police da ya bada lokaci ya biyo mu ya nuna mana wannan ya mana guide ya ce nan kada je don yana cikin danger zone nan ga kuje shi kuma Allah ya masa anin taimako na alkhairi Allah ya sa ya kare lafiya Allah ya sa ya dade dade cikin policinsa ya samu manyanci mai yawa abin da yake da shi gabansa a cikin wannan aikin polisi da yake yi Allah kara masa agaji kuma da kuka anin shirya kuka fito kuka taimaka mana Allah ya saka muku da wannan alheri tun jiya ana fama an zo an kai nan da safe za mu kuma ka za mu yi fama ba kwana ba komar to Allah kanda ka zo da mu ka je da mu gida kuma haka lafiya ka sa mu kare lafiya ka anin wadata mu ka sa wannan fita mun yi ne don kai Allah ka ba mu lada da ke ciki Allah ka sa mun yi ne don kai Allah ka sa mun yi ne don kai ka kiyaye mu da riya ka kiya mu da jiji da kai ka kiya mu da girman kai ka kiyaye mu da anin abin da zai sa wanga aikin ga lalace Allah duk wanda zai taimaka ma rabita rabita ta yi karfi fiye ga inda take zata da kyakkyawawan nufinta ubangijin Allah ka taimaka masa wanda kuma yake faman ya ga ta lalace Allah ka san inda zaka ja cikin jikin shi ya shurum ja mana ya shurum Allah ka ja ya shurum Allah manyan mu muna muku amna rukan Allah Allah ka kara musu karfi ka ba su lafiya da daman su an sufa an gaji su mu mun ma mun fara jin fa cikin jikinmu balle su ta ubangijin Allah da mu da su duka Allah ka bamu lafiya Allah ka bamu lafiya hazal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh